daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan zangon FM a kan mita wato 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alpha radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau talata 20 ga watan maris din shekarar 2018 Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye. Da farko ga kanin labaran duniya. Jami'an diplomasiyyar Rasha da kasar Birtaniya ta bada umarna a kore su daga bakin aiki akan harin gubar da aka kai a kasar ta Birtaniya na shirin barin kasar ana sa ran yariman kasar saudi arabia mai jiran gado muhammad bin salman zai gana da shugaba donald trump yau talata a fadar white house A jihar Texas da ke nan Amurka kuma wani bom da aka nannade a cikin kwali ya tashi a wajen ginin ofishin aika sakonni da ake kira FedEx da Turanci a daren jiya. To har ila yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ƙara jaddada zargin da take na cewa gwamnatocin da suka gabata ne suka kassara tattalin arzikin ƙasar. Duk da irin dimbin albarkatun da muke da su, inda adalci da daidaito, kuma kowa ya abin da ya kamata ya yi, ina da yakinin wannan ƙasar na da duk wani irin abin da take bukata. Za ku ji martanin da aka wa gwamnatin ta Najeriya, sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura wata tawaga a ƙasar ta Nijar domin ganin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. muna ɗauke da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da ma wata tattaunawa kan ƙin saka hannu da najeriya ta yi a wani shirin ƙulla hudar kasuwanci a tsakanin ƙasashen nahiyar afirka baya ga haka muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana sunana mahmud dalo ina tare ne da maryam doda wacce za ta karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an diflomasiyyar Rasha da ƙasar Birtaniya ta bada umarnin a kore su daga bakin aiki akan harin gubar da aka kai a ƙasar ta Birtaniya na shirin barin ƙasar. Kafafen yada labaran Rasha sun ba da rahoton cewa an ga wata babbar motar kwasar kaya a wajen ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London yau Talata. Ƙasar Birtaniya dai ta ba da umarnin a kori jami'an diflomasiyyar ne a makon da ya gabata. bayan da ta ɗora wa rasha laifin kai wa wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha sergei skripal da ɗiyarsa yuliya harin guba a garin salisbury da ke birtaniya a farkon watan nan ita ma rasha ta mayar da martani inda ta kori jami'an diflomasiyyar birtaniya su 23 waɗanda su ma ake sa ran za su bi birnin moscow cikin 'yan kwanaki masu zuwa rasha dai ta musanta cewa tana da hannu a harin gubar da aka kai Ana sa ran yariman ƙasar Saudi Arabia mai jiran gado, Mohammed bin Salman, zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Talata a fadar White House. A zaman wani ɓangaren ziyararsa zuwa Amurka a daidai lokacin da zaman tankiya tsakanin Saudi da Iran ke ƙaruwa. Wani babban jami'in fadar White House ya ce ganawar tsakanin shugaba Trump da Yariman wata babbar dama ce ta samun hanyar ci gaba da kuma tattaunawa akan ayyukan da hankalin da Iran ke yi a yankin. Trump ya bayyana goyon bayansa a fili karara a kan gwamnatin 'yan Sunni ta Saudi Arabia da ke takaddama da 'yan shi'ar ƙasar Iran. Yariman da aka fi sani da MBS ya nuna alaman zai yi amfani da wannan damar sosai. A wata hira da gidan talabijin ɗin CBS, Yariman ya kwatanta shugaban Iran da Hitler, ya kuma ce muddin Iran ta mallaki makaman nukiliya, to Saudi Arabia ita ma za ta nemi nata. Wani bam da aka nannaɗe a cikin kwali ya tashi a wajen ginin ofishin aika sakonni da ake kira FedEx da Turanci a daren jiya, kusa da birnin San Antonio da ke jihar Texas tana Amurka, inda hukumomi ke ƙoƙarin gano ko harin na da alaƙa da wasu fashe-fashen bama-bamai da suka faru kwanan nan a birnin Austin da shi ma yake a jihar ta Texas. Mutum ɗaya ya jikkata a harin da aka kai na baya-bayan nan, jami'an tsaron birnin tarayya na wurin da harin ya faru yanzu haka. Rahotanni sun nuna cewa Austin aka shirya kai kwalin bom ɗin birnin da aka kai hare-haren bom har sau hudu a cikin wannan watan. Hukumomi sun ce mutane biyu masu kimanin shekaru 20 da 'yan kai ne harin na baya-bayan nan ya shafa a babban birnin jihar da ke kudu maso yammacin Amurka Babban jami'in 'yan sandan Austin, Mr. Brian Manley, ya ce duka mutanen biyu sun samu munanan raunuka sanadiyar harin wanda aka kai, amma suna samun sauƙi a wani asibitin garin da ake kula da su. 'Yan sanda kuma na binciken yiwuwar ko harin bom ɗin na da alaƙa da laifin nuna ƙiyayya. Hare-hare guda uku da aka kai da farko sun kashe wasu Amurkawa baƙar fata su biyu, sai kuma wata tsohuwa 'yar Hispaniya da ke asibiti rai hannun Allah yanzu haka. amma waɗanda harin na baya-bayan nan ya shafa turawa ne. Jami'an tsaro sun yi tayin ba da takwicin dala dubu ɗari ga duk wanda ke da bayanin da zai sa a kama a kuma hukunta waɗanda ke da hannu a hare-haren. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙasar Koriya ta kudu na ci gaba da bayyana ƙwarin gwiwarsu a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya biyo bayan shawarar ban mamaki da shugaba Donald Trump ya yanke. Ta amincewa ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don warware takaddamar da ake yi a kan makaman nukiliya a mashigan Koriya. Babu wanda ke fatan yaƙi ba Koriya ta Arewa ba ko Koriya ta Kudu ko ma ƙasashen da ke kewaye da su. Don haka ina gani za a samu nasarar cimma zaman lafiya. a cewar wani mazaunin birnin Seoul, Johnson A. yau Talata. Fiye da kashi saba'in na mutanen da suka bayyana ra'ayoyinsu a kuri'ar jin ra'ayi da aka kada kwanan nan na goyon bayan taron kolin da ake sa ran yi tsakanin Kim da shugaban Koriya ta kudu mun ja'in a watan Afrilu da kuma wanda za a yi a watan Mayu tsakanin Kim da Trump. A watan Nuwamban shekarar 2017, Koriya ta Arewa ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya da masu linzami masu tsanani da ta kwashe shekaru biyu tana yi. Gwaje-gwajen da suka mai da hankali a kan ƙirƙirar makami mai linzami mai cin dogon zango da zai auna ciki-cikin Amurka. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi amfani da kalaman kishin ƙasa masu ƙarfi yau Talata a lokacin da yake jawaban rufe taron wakilan majalisar ƙasar. Mr. Shi ya faɗa wa wakilan jam'iyyar NPC kusan su dubu uku cewa China na kan hanyar ci gaba. Ya ce tarihi ya nuna kuma zai ci gaba da nuna cewa tsarin gurguzu ne kaɗai zai iya cetar ƙasar. Kuma sai ta hanyar mutunta da haɓaka aƙidun gurguzu na 'yan China ne kaɗai ƙasar za ta iya samun gagarumin sauyi. Mr. Shi ya kuma ayyana cewa duk wani yunƙuri na raba Taiwan da ƙasar China tabbas zai wargaje. duk da 'yancin cin gashin kan da tsibirin ke da shi. Kafin a kammala taron, 'yan majalisar dokokin kasar sun gabatar da kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin kasar kan kawo ƙarshen takaita wa'adin shugaban ƙasa da mataimakinsa. Matakin da ya ba Mr. Shi damar ci gaba da mulki har illa masha Allah. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin hukumomin Najeriya na ci gaba da ɗora laifin koma bayan tattalin arzikin kasar akan gwamnatocin da suka gabata. Lamarin da suka ce shine makasudin jefa al'umma ƙasa cikin kwancin rayuwa. Mataimakin shugaban ƙasar Farfesa Yemi Oshibanje ne ya bayyana hakan a wani taron kwamitin inganta yanayin zuba jari domin haɓaka tattalin arzikin Najeriya. wanda aka yi a abuja kamar yadda za ku ji a rahoton hassan maina kaina mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi oshin bajo ya ce irin badakalar da gwamnatin baya ta tafka gabanin zaben shekara ta 2015 al'amarin ya yi muni Duk da irin dimbin albarkatun da muke da su, inda adalci da daidaito, kuma kowa ya abin da ya kamata ya yi, ina da yakinin wannan ƙasar, na da duk wani irin abin da take bukata don samun irin nasarar da ya kamata mu samu a matsayin ƙasa. Duk da irin maɗuɗin kuɗaɗen da aka samu shekarun baya lokacin da farashin mai ke kamshin ɗan goma, ba a yi amfani da kuɗin wajen sayan jari ko aikin a zuwa gani ba, domin bakin aljihun gwamnatin a wancan lokaci na ci gaba da yoyo. Wannan shine babbar matsalar tattalin arzikinmu. Cin hanci ya shafi kusan komai a Najeriya. Masana irin su Kabiru Ɗanlada Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello yanzu ba lokaci ne da ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali wurin yin korafi ba ko zargin gwamnatocin baya. Ni eh, wato mun sha magana a kan wannan korafe korafen da gwamnati ke tun farkon shigowar a matsayin ka na gwamnati ba wai jam'iyya wadda take adawa ba a matsayin ka na gwamnati sai kai abin da gwamnatoci suke yi in akwai matsala a shari'a shekarar farko ya isa ya baka dama ka san ainihin matsalolin da suke bangaren shari'a sannan shekara na biyu ka ɗauki matakai na kawo gyara babu waɗannan abubuwa a ƙasa abu na biyu kuma in ana maganan cewa wani ya tace kuɗi a wani a wani lokaci a baya abin da gwamnati ya kamata shi ne ta bi waɗannan kuɗaɗen suwa da suwa suka sace kuɗaɗen abin da ya kamata su su faɗa ɗan Najeriya shi ne mutanen da suka sace kuɗin Najeriya wane da wane da wane gwamnati ta kwace kuɗin nan sannan suna kotu ba wai kullum a zo a ta maimaita abu guda ɗaya ba amma ga matashin ɗan jam'iyyar APC Alhaji Adamu Yaro Fataskum ya ce akwai hikimar da ke tattare da yin wannan korafi. wannan abin da mataimaki shugaban kasa ya daidai ne don in ba a yi korafi an nuna mutane left and right na abin da ya faru ba ba za su san kokarin ma da dangere ya bibi ba lalle lalle dole nuna wa 'yan kasa cewa ga fa halin da aka samu irin barnar da PDP ya gwamnatin su sannan kuma gwamnati yanzu a aiki biyu take yi dole a nuna 'yan kasa su gane cewa ana gyaran barnan kuma ana kama wa mutane sauki Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. To ha yanzu dai muna kan batun tattalin arziki ne inda masana a wani fanni ke ci gaba wato a wannan fanni ke ci gaba da mai da martani dangane da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na kin saka hannu a wani shirin da ya ta'allaka kan haɓaka hudar kasuwanci da masana'antu a tsakanin kasashen Afirka. Wakilin murya Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban tsangayen nazarin harkokin kasuwanci da tattalin arziki ta Dangote da ke Jami'ar Bayero a Kanan, wato Farfesa Murtala Sabo Sagagi. wanda ya fara da fayyace abubuwan da wannan shiri ya kunsa. wannan yarjejeniya ta kunshi waɗansu ƙudurori da aka cimma tsakanin wayannan ƙasashe 55 na afirka domin ya kasance an sauƙaƙa kasuwanci da bangaren masana'antu na afirka saboda a kullum ana fata cewa kasashen afirka ba sa yin ciniki da junansu yawanci mun fi tafiya mu je mu cinikayya da kasashen turai ko kasashen america ko asiya amma sai kasance ga makotanmu nan kusa-kusa amma cinikayya mu ba ta da yawa to yasa a gano cewa idan kasashen afirka suka haɗa kansu suka samu wata yarjejiya na yadda za su rage raɗaɗi irin na kasuwanci kamar a rage bangaren haraji da ake cajin 'yan kasuwa ko cajin masana'antu ake ganin wannan zai zai kara inganta wato sana'o'i da kasuwanci a afirka saboda mu kullum a nan akwai abubuwa tarnaki da yawa da muke da shi to duk da aka samu ragi na farashi na abubuwan da muke yi na yau da kullum to ana ganin cewa zai motsa tattalin arziki wannan yunkuri an ɗau lokuta ne ana yinsa ko kuma a yan wannan kwanaki ne ko makonni ƙasashen afirka suka yadda za su bibi wannan tsari don aiwatar da shi cikin 2012 aka yadda cewa za a yi wannan tsarin a wannan shekara aka yi kuma sannan aka fara shi wannan yarjejeniya a south africa a cikin 2015 kusan yau shekara uku kenan ana tattaunawa kuma najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen da suke a gaba wajen wannan tattaunawa wannan ƙasa ta zo ta ce wannan bai mata daɗi ba a samu yadda za a yi a kawo maslaha wannan ƙasa ta ce ga abu take so haka aka zauna aka yi wannan shekara uku ana ta tattaunawa har daga ƙarshe kowa ya ce ya yi masa to gashi yanzu najeriya ta ce ba za ta sanya hannu ba ba gaskiya mu a matsayin mu na masu bincike a wannan bangare ba wani abu ne yasa najeriya ta janye najeriya ba ta shirya ba ne duk raguwar kasashen afirka sun yawancin su sun shirya nan ba zan ce gaba ɗayan su ba so amma ko a cikin kasashen afirka wani a kowanda ba su gama shiri ba sun riga sun fara shirin sun ɗaura zanin yanzu tamke suke so su yi sai mu kuma ya kasance mu ban ma fahimci ma menene tsarin ba kusan wanda suke zuwa su yi wannan tattaunawa wato kusan jama'ar kasa da 'yan kasuwa da wanda suke bangaren masana'antu ba su ma san me ake ba wanda kuma wanda abu ne zan ce abun kunya ne a wannan kasar ya kasance cewa akwai kasa kamar najeriya wanda ake cewa mu ne yanzu babban tattalin arzikin kasa na afirka kenan yanzu ko da wannan yarjejeniya ta ci gaba Najeriya ko 'yan Najeriya ba za su ci gajiyar ta ba kenan tun da ƙasar su ba ta sa hannu ba? No, ba za a ina ganin idan Najeriya ma ba ta sa hannu ba wannan ya ɗan yi daidai da wato wani wanda shi ma kwanaki wanda ake kiransa EPA Economic Partnership Agreement wanda shi ma Najeriya sai da aka zo can ƙarshe sannan ta ce ba za ta sa hannu ba. So yawanci idan babbar ƙasa kamar Najeriya ba ta sa hannu ba da wuya yarjejeniyar ma ta wani tasiri ko ta ci gaba. Saboda ƙarfin yarjejeniyar shine yarda ta kowa ba a ce wannan ya yarda wannan bai yarda ba. To waccan ita yarjejeniya ta EPA da ka ba da misali da ita kuma mai ta kunsa ita kuma ta kunshi yadda za a buɗe kasuwanni ne na turai da wasu kasashe na cikin nahiyar America da wasu kasashe na wanda ake kira Asia Pacific na can gabas su ma su buɗe kasuwannin su da kasashen Africa mu ringa kai kaya su ma su ringa kawo kaya so kuma sai aka yi la'akari da cewa mu kayan da za mu iya kaiwa can ba su taka karasin kada ba saboda yanayin tattalin arzikin kasarmu da sauransu to shi sa aka gindaya waɗansu sharaɗai wanda zai kasance sun kare mu daga wato kusan zance cutuwa idan muka shiga wannan tsari kuma aka ba da cikakken lokaci ne da gwamnati za ta zauna ta yi tsari to amma shi ma sai irin wannan ya faru na farko dai ba a zauna an yi shawara sosai a tsakanin mu ba da 'yan kasuwa da masu masana'antu da masu ilimi na kasar saboda farfesa murtala sabo sagagi kenan a tattauna wasu da mahmud ibrahim kwari ta makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar rahotanni na cewa jami'ar wato wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya mai kula da mutanen da rikici ya tilasta wa ƙaura daga muhallansu wato cecilia jimenez da marie ta fara ziyara a ƙasar inda za ta gana da hukumomi kafin nan ta ziyarci yankunan da matsalar tsaro ta tilasta wa mutane tserewa daga garuruwansu daga mai ga rahoton wakilin murya amurka suleiman barma Batun mutunta 'yancin mutanen da tashin hankali ya tilasta wa ficewa daga mazauninsu shine babban abin da ke makasudin wannan ziyara ta kakakin musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya Cecilia Jimenez da Mari. Saboda haka ta gana da shugabannin hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa CNDH domin ƙara jan hankulansu game da rawar da suke takawa akan batun mutunta 'yancin ɗan adam a Niger, wanda ainihi shine dalilin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya saka wannan hukuma a sahun manyan hukumomin kasashen duniya a bara. My visit here in Niger is to look into the aspects of the protection of the human rights of internally displaced persons. Akalla mutane dubu ɗari ne aka kesta cewa sun tsere daga garuruwan su na asali a yankunan Difa da Tilaberi da Agadez a sakamakon hare-haren ƙungiyoyin ta'addanci. Yayin da aka gano cewa yawan mutanen da ke fadawa cikin wannan hali na karuwa a yomin A ɗaya ɓangare dokar ta ɓacin da aka kafa a waɗannan wurare na taƙaita walwalar jama'a saboda haka hukumar CNDH ke ganin ziyarar ta jami'ar majalisar ɗinkin duniya za ta taimaka wajen samar da mafitar wannan yanayi na kuncin rayuwa in ji maga takardar wannan hukuma mai shari'a alishina Kurgeni. Shekara da sha biyar an samu irin wannan matsalolin da mutane suka hito daga cikin Black Chad ba a tsara ba a sama musu wuri lahiyayye a sama musu wuri inda babu tashi hankali. Kun ga nan wajen eh, eh, frontier ta Mali da Burkina kenan a sama musu wuri lahiyayye da su da dabbobin su. Horar da jami'an tsaro a fannin 'yancin dan adam na daga cikin manyan bukatun da hukumar CNDH ta nuna bukata a kan su a yayin ganawarta da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa a yankunan da ke cikin halin taɓarɓarewar tsaro. Duk inda talaka yake in ya ga soji tsoro yake shi, kenan kamata ya yi a haɗa kai. Soja masu aiki wannan ya kamata a ba su horo bisa abin da ya shahi kare hakin adam. Domin in suna ta da aikin su kada su yi cin zarafi kada su musguna ma wani ta ce in allah ya da za ta kai kukan namu inda ya kamata tawagar ta kakakin musamman ta majalisar ɗinkin duniya ta zarce zuwa karkarar tilaberi domin tantance zahirin halin da mutanen da rikici ya tilasta wa ƙaura daga garuruwan su ke ciki yayin da a gobe laraba tawagar za ta ziyarci yankin difa inda gwamman dubban mutane suka fice daga kewayen tafkin chadi domin neman mafaka a sanadiyar rikicin boko haram wannan ziyara na gudana ne a daidai lokacin da wani kwamitin da gwamnatin nijar ta kafa a farkon watan da muke ciki ke nazarin tsarin daftarin dokar kare hakkin mutanen da suka tsere daga garuruwansu a sanadiyar tashin hankali ta yadda za a isar da shi gaban majalisar dokokin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar magani Yan zaguguwa Washington DC na cewa sha ɗaya na safe ne da minti sha tara kai tsaye ana tare ne da sashen wasu na Amurka yanzu kuma ga shirin noma. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A yau shirin noma zai fara kawo muku wata tattaunawa ta musamman ta masu ruwa da tsaki da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta jagoranta a ofishin murya Amurka da ke Abuja, inda suka tattauna kan batutuwan noma da dama a Najeriya, har ma da matsaloli da kuma hanyoyin da ya kamata a warware su. Bakin namu sun hada da Honorable Ibrahim Waziri babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. sun fara tattaunawan ne da duba batun noman shinkafa da hana shigowa da ita da kasashen waje. To a yanzu dai barin fara da babban manominmu na farko shi ne Honorable Ibrahim Abubakar Waziri. To Honorable barin ji daga gare ka da yake kai ne babban manomi. Yaya kake kallon wannan batu ne? Eto eh uh, alhamdulillahi um, batun na mai yiwuwa ne na hana shigo da shinkafa a ƙarshen wannan shekaran. don a gaskiya abun da ni na gani da kaina bare ma harkar noman shinkafa yadda mutane suka dukufa a bara da bana suke noman shinkafa da ranin nan yanzu hakan nan don mutane wanda na sani suke noman shinkafa a ranin nan yanzu allah ya yawa da su bare ma daga gefen da na fito eh, zuwa nan kukan hanyar nan ka bi ɗauki hanya daga nan abuja zaka je kano kan hanyar nan duka zaki gani sun noman shinkafa ko kuma sun nome shi da damuna sun girbe in Allah ya yarda in gwamnati za ta dan taimaka kaɗan taimakon da za a yi nan a ba da iri ingantacce a ba da 'yan magunguna na kashe kwari na kashe ciyawa sannan a ba da taki ya ka yi dan ƙara wannan kaɗan na imani har ga Allah ba ma hana shigarwa zamu ba har fitar da shinkafa zamu yi Allah yarda a ƙarshen wannan shekarar nan to kamar ya kake nufi kayi ambatan hanyar Abuja zuwa Kano mm. za a samu ana noman shinkafa to shin shinkafa nan ana nome shi a duk Najeriya nan ne yanzu kan Eh to a gaskiya fi sabila tsamman eh, ban san ko ina ba amma inda na sani don inda na fitowa adamawa dama ba inda ba ma noman shinkafa adamawa ko ta ina rani da damuna ana noman shinkafa bayan gidan mutum zai ga ya sa shinkafa gefen hanya zai ga an sa shinkafa ko ina zai gani kuma ina tsamman abin da yasa suke noma shinkafa don lokacin da aka fara anko borowa aka je kebi aka je aka yi launching aka yi harkan shinkafa sai mutane suka samu labari sai na taraba suka dauka aka ce kashi 95 daga cikin wanda suka je haji daga taraba sun yi amfani da kudin noma ne na an koborwa kuma yawancin su shinkafa suke noma domin yawancin kasan da muke da shi muna da tafki sosai muna da wajen noman shinkafa a gaskiya to shine nake gani idan gwamnatin za ta ƙara ƙaimi kaɗan kaɗan za ta yi karin in allah yarda za mu fitar da shinkafa a kasan nan gonakinka da kake da su a adamawa da nasarawa me da me kafi nomewa eh to a gaskiya fi sabilillahi ba abun da ba ma muna noma masara muna noma shinkafa muna noma waken soya muna noma riɗi muna noman uh, wake so a gaskiya wa'annan su ne wanda muke nomawa a nan adamawa da kuma a nasarawa to bari dawo ga babban manomi ɗaya khalid ismail bari mu ji daga gare ka kai kuma da kake da gonakinka a wuraren su kuje da daidai a nan birnin tarayya abuja ya kake kallon wannan batu to ajiya madina gwamnatin tarayya ta ɗauki da bugan mu me yasa na ce gwamnatin tarayya ta ɗau dalaba mu mun shiga yanayi tun da gwamnatin nan ta zo ta yi kirari akan maganar noma za ta samar da shi shekara ta 2015 shekara ta 2016 da 17 da zuwa yanzu da muke ciki to ta yinda zaki san gwamnatin tarayya ba da gaske take ba ba ta shirya akan batun maganar noma ba in kika dubi budget na 2016 nawa ta cire percentage akan noma a cikin budget gaba ɗaya bai wuce 4.6% ba sannan a bara abin da gwamnati ta cire da sunan noma gaba ɗaya bai wuce 6.2% na budget ba an samu ƙari ko na 2.2% da aka samu wannan ƙarin yau mun wayi gari a halin da muke ciki an je kebi da shugaban ƙasa da jama'a da ku 'yan jaridu an ce an yi lancin na a samar da maganar shinkafa To, batun magana shinkafa abinci ne wanda ta zama gidan kowa akwai shi. Muna da al'umma a Najeriya sama da mutum miliyan ɗari da hamsin ko da saba'in. Tamanin ma ake cewa. To, amma abin da zai baki mamaki da jihar Kebbi, da jihar Kano, da jihar Jigawa da ake ganin su ne wanda suka fi kowanne noma shinkafa a Najeriya. Babu jihar da take iya noma abincin da al'ummarta za ta rike ta na wata uku. duk wa'annan jihohin wa'annan jihohin ba sa noma shinkafar da za ta iya rike su ta wata uku balantana a sauran jihohin Najeriya amma saboda gwamnati tana da manufa tana da wani neman biyan bukatarta shi yasa aka saka mutane siyasa aka bar al'umma cikin wahala abinci yake nema ya fi karfin talaka wanda wannan kuskure ne kuma abun kunya ne a gwamnatin da take ta al'umma wanda ta zo da yawun jama'a a ce yau shinkafa tana neman tafi karfin talaka. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar ta masu ruwa da tsaki a harkar noma. Yanzu a madadin bakin namu da Madina Dauda wadda ta jagoranci tattaunawar, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Mele fari jihar Yobe ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. hakika yau ce ranar farin ciki ta duniya amma mu al'ummar jihar yobe muna tare da bakin ciki tun daga ranar da aka sace 'yan matan sakadaren dabce har zuwa yau da fatan gwamnati za ta matsa kaimi domin kubutar da su sai kuma sako daga sufiyanu gumel zangon daura ya ce assalama alaikum biyu hausa sanarwar sace 'yan matan dabci da shugaban boko haram albarnawi ya yi abin takaici da Allah wadde ne fatanmu Allah ya kubutar mana da su sai kuma saƙo daga abubakar sadiq belal da khadija abubakar belal sun ce salam viyo hausa hakika yunƙurin kafa dokoki masu tsauri a kan masu safarar muggan miyagun ƙwayoyi da shugaban donald trump ke shirin yi a ƙasar amurka ya yi daidai da fatan sauran ƙasashen duniya za su yi koyi sai kuma sako daga adamu aliyo ingulde da usman na sarki ma'azu radio amfani difa a niger sun ce a gaskiya harashin da gwamnati ta ɗora wa editocin jaridu masu zaman kansu ya yi tsanani sosai don haka muna fatan za a dubi koken da editocin suke yi a sassan ƙasar sai kuma sako daga alhaji mele yusufari ya ce assalamu alaikum ma hausa zargin da ƙungiyar ƙar bil adama. da amnesty international ta yi wa jami'an tsaron najeriya kafin a sace 'yan matan sakandaren dabci ruwa baya tsami banza ya kamata a bincika a gane wake da laifi sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga musa hadarin asuba da magaram a niger ya ce muna kira ga gwamnatin ƙasarmu ta niger cewa matuƙar ta janye wannan sabuwar dokar ta kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2018 tufa za mu ɗauki mataki da kanmu matakin kuma shine muga yawa aljabbaru yanzu kuma sai labarai a takaice jami'an diflomasiyyar rasha da ƙasar birtaniya ta bada umarnin a kore su daga bakin aiki akan harin gubar da aka kai a ƙasar ta birtaniya na shirin barin ƙasar Kafafen yada labaran Rasha sun ba da rahoton cewa an ga wata babban motar kwasar kaya a wajen ofishin jakadancin Rasha da ke birnin London yau Talata. Ana sa ran yariman ƙasar Saudi Arabia mai jiran gado, Mohammed bin Salman, zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Talata a fadar White House. A zaman wani bangaren ziyararsa zuwa Amurka a daidai lokacin da zaman tankiya tsakanin Saudi da Iran ke karuwa. Wani babban jami'in fadar White House ya ce ganawar tsakanin shugaba Trump da Yarima wata babbar dama ce ta samun hanyar ci gaba da kuma tattaunawa a kan ayyukan da hankalin da Iran ke yi a yankin. Wani bam da aka nannaɗe a cikin kwali ya tashi a wajen ginin ofishin aika saƙonni da ake kira FedEx da Turanci a daren jiya, kusa da birnin San Antonio da ke jihar Texas tana Amurka inda hukumomi ke kokarin gano ko harin na da alaka da wasu fashe-fashen bama-bamai da suka faru kwanan nan a birnin Austin da shi ma yake a jihar ta Texas. Mutum ɗaya ya jakata a harin da aka kai na baya-bayan nan jami'an tsaron birnin tarayya na wurin da harin ya faru yanzu haka. masu aro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake da da wani sabon shirin in allah yadda inda za mu buɗe layukanmu domin mu ji ra'ayinku kan yadda kuke kallon matakin da spita janar 'yan sandan najeriya ya ɗauka na cewa a janye dukkanin 'yan sanda da ke tsaron lafiyar masu riƙe da mukamai na siyasa da wasu muhimman mutane a najeriya sai mun ji daga gare ku. sannan kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yan madadin julie leathers gresham da maryam dauda da kuma rob mclean mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashin hausa da murya amurka birnin washington dc kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.